This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana. Yau Lahadi 4 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Hafiz da kanin labaran. Har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutane 18 a Gaza, ke har da hudu da ke neman mafaka a wani sansanin Falisdinawa da ke gudun hijira a cikin wani ginin asibiti. Jami'ai da rahotannin kafafen yada labarai sun ce wani sabon rikici da ya barke a bangaladesh ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da ashirin tare da raunata wasu ɗaruruwa. Jami'an tsaron gabar tekun ƙasar Italiya sun faɗa a yau Lahadi cewa wasu bakin hauri biyu sun mutu bayan da aka ceto su tare da wasu fiye da talatin a tekun baharum da ke gabashin gabar tekun sicily to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma kuma za a ji mahangar wani mai sharhi akan al'amuran siyasa a najeriya a game da jawabin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi wa al'ummar kasar da ke zanga-zangar tsadar rayuwa shugaban kasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da ƙasar daga halin da ya gaje ta a ciki. Sannan za a ji fashin baki a game da dalilan da suka sanya ake gudanar da zanga-zangar cikin lumana a kudancin kasar yayin da a wasu sassan arewacin Najeriya kuma ta zama ta tashin hankali. To na biyunsu ko su ne wa'anda su kuma na ƙasa talakawa masu tebur da masu eh, yalo da goro to su kuma sun riga sun shiga yanayi na yunwa wanda da yawa wanda suke ɗaukan 'yan wa'annan sana'an su yanzu ba za su iya ba su da 'ya'yansu ba su da abin da za su ci kamar yadda muka saba a duk ranar lahadi yau ma za mu kawo muku wani sabon shirin dandalin 'yan jarida wanda hamza adam zai gabatar sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Amma duk waɗannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutane 18 a Gaza, ce har da hudu da ke neman mafaka a wani sansanin Falasɗinawa da ke gudun hijira a cikin wani ginin asibiti. Har ila yau, wani harin wuka da wani ba ne ya kai ya kashe mutane biyu a wata unguwa da ke wajen birnin tal aviv tashin hankali ya kara ta'azzara bayan yakin kusan watanni goma a gaza da kuma kashe wasu manyan mayaka guda biyu a wasu hare-hare daban-daban a kasashen labanin da iran a makon da ya wuce waɗannan kashe-kashen sun kawo barazanar ɗaukar fansa daga iran da ƙawayenta da kuma sanya fargabar barkewar yaƙi da zai yi barna a yankin. jami'ai da rahotannin kafafen yada labarai sun ce wani sabon rikici da ya barke a bangaladesh ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da ashirin tare da raunata wasu ɗaruruwa yayin da ɗalibai masu zanga-zanga suka yi gama da 'yan sanda da 'yan gwagwarmayar jam'iyya mai mulki a ƙasar masu zanga-zangar daina neman firaminista shek hasina ta yi murabus daga makaminta an da ya fara zanga-zangar ne a cikin watan yulin da ya wuce yayin da ɗalibai suka yi kira da a kawo ƙarshen tsarin rabon ayyukan gwamnati amma ta rikide zuwa tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane fiye da ɗari biyu a martanin da hukumomi suka mayar sun rufe makarantu da jami'oyi a duk faɗin ƙasar toshe hanyoyin shiga intanet da sanya dokar harbe duk wanda aka gani na dokar takaita zirga-zirga akalla mutane dubu sha ɗaya aka kama a cikin 'yan makonnin da suka wuce Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron gabar tekun kasar Italiya sun faɗa a yau Lahadi cewa wasu bakin hauri biyu sun mutu bayan da aka ceto su tare da wasu fiye da talatin a tekun Baharum da ke gabashin gabar tekun Sicily. Jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun samu kiran gaggawa da yammacin rana Asabar daga wani jirgin ruwa da ke da nisan mil sha bakwai kudu maso gabashin Syracuse dauke da bakin haure 'yan kasashen Syria, Masar da kuma Bangladesh. An fara gudanar da aikin bincike da ceto bayan da masu gadin gabar tekun suka aike da wani jirgin sintiri na ruwa da na sama zuwa yankin. Amma mutanen da ke cikin jirgin sun fada cikin ruwa yayin da kwale-kwalen sintirin ya doso, in ji jami'an tsaron gabar tekun suka faɗa a cikin wata sanarwa. Ko da yake an tsamo mutane 34 daga cikin ruwan, aka sanya su a cikin kwale-kwalen sintirin aka kai su tashar jiragen ruwa ta syracuse ɗaya ya mutu da isar su kuma ɗayan bayan an kai shi asibiti to kashin farko na labaran kenan kafin hafi shekarun to sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya inda masana harkokin demokuraɗiyya da lamuran mulki a ƙasar suka fara fashin baki akan jawabin shugaba bola tinubu ga 'yan kasar dangane da zanga-zangar matasa wadda ta rikide ta zama tarzoma a wasu sassan kasar. A hirar da wakilinmu Mahmud Kwari, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ya ce bai yi mamaki ba akan yadda shugaban yaki cewa uffan akan bukatun matasa a jawabin nasa. Babu shakka Malam Mahmud shugaban kasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da ƙasar daga halin da ya gaje ta a ciki babu wani abu da nuna wanda yake nuni da cewar an shiga wani hali an shiga wani hali na musamman ko kuma ya ɗauki ko da guda ɗaya ne daga cikin bukatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu saboda ka, za ka iya cewa akwai abin da yake na ban mamakin akwai kuma abin da ba mamaki a ciki abin da yake ba mamaki din shine shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su yi magana su ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu Dama abin mamakin shi ne ƙasa ta shiga hali irin wannan. kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal a ce babu wata magana da ta nuna wannan in banda dan alkini da in nuna dan kaɗan na cewar ya san an yi ta'adi a wasu jihohi. To me hakan yake nunawa kenan? To gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su masa bincike su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa 'yan ƙasa gaskiya ba su yi aikin su yadda ya kamata ba ko dai su din ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai ko kuma in aka tsawatar kawai tsawa kawai ce shi kenan ya isa haka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukansa kan na sake ji kan na sake gani suna zaton irin wannan barazanar za ta iya warware matsalar labudda dai akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayanin ya iya karantawa ba tare da ya gano cewar wannan bayanin matsala ma zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta. Idan haka ne dakta ina makomar wannan zanga-zanga da ake yin ta tunda rahotanni sun ce har yanzu ba a daina ba a wasu sassan kasar. To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga zai iya janwowa ta daɗa haɓaka ta daɗa ɗaukar lokaci don haka ta daɗa janwo asara mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin niyyarsu. Idan haka ne bayan zanga-zangar nan ga ta an yi ta kuma za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba daga bangaren gwamnati don shugaban ma bai ma saurari batutuwan da aka bujiro da su ba. Menene ya rage wa su masu wannan zanga-zanga misali? To abin da ya rage musu shine su sami wasu daga cikin masu fada aji a kasar kamar manya-manyan 'yan boko da tsofaffin shugabannin kasa da tsofaffin janar-janar na soja da suka ritaya da kuma kungiyoyi suka zaman kansu musamman waɗanda suke da ƙasa da ƙasa su zauna da su su buƙaci su je su zauna da shugaban ƙasa da jami'ansa a yi musu fashin baki yadda za su gane halin da ake ciki. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan a hirar shi da Mahmud Kwari a kan zanga-zangar tsadar rayuwar da ke gudana a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga karashin labaran duniya. A jiya Asabar sojojin Ukraine sun faɗa cewa sun natsar da wani jirgin ruwa na ƙarƙashin teku a yankin sebastopol da ke ƙarƙashin ikon rasha sun kuma kai hari a wani filin jirgin sama da ke kudancin rasha da kuma wasu cibiyoyin ajiyar makamai a yankunan belgrade kusk da rostov babban hafsan sojan kasar ya ce harin da aka yi a tashar jiragen wata sebastopol ya kuma lalata na'urorin kariyar makamai masu linzami samfurin s-400 trump guda hudu nan take dai rasha ba ta ce komai ba game da harin na sebastopol yau lahadi ana ta kara samun kiraye-kirayen gaggawa ga 'yan kasashen waje da su fice daga ƙasar labanin tare da faransa ta yi gargaɗi na yanayi mai matukar haɗari yayin da iran da ƙawayenta ke shirin mayar da martani ga manyan kashe-kashe biyu da ake zargin isra'ila da aikatawa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanin da ke samun goyon bayan iran wadda ke musayar ruta kullum da sojojin isra'ila tun bayan barkewar yakin gaza a watan oktoban bara ta sanar da cewa mayakanta sun harba makaman roka a arewacin isra'ila cikin dare rundunar sojin isra'ila ta ce an harba makamai masu linzami talatin da kasar labanin inda ta harbo yawancinsu a yayin da isra'ila ke cikin shirin kota kwana tana tsammanin daukar wani babban mataki na soja daga ƙungiyoyi masu dauke da makamai masu alaka da tehran da suka hada da hezbollah da hamas likitoci da 'yan sanda sun ce an kashe mutane a ranar lahadi a wani harin wuka da aka kai a wata unguwa da ke wajen birnin tal abib muhammad hafiz babalu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahoton mu yayin da zanga aka shiga wuni na hudu a zanga-zangar da ake gudanarwa a najeriya mai sharhi akan siyasa da al'amuran yau da kullum dr faruk bibi faruk cikin tattaunawar shi da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ya ce talauci da yawan matasa marasa aikin yi na daga cikin dalilan da suka haddasa rikidewar zanga-zangar lamana a wasu wurare a yankin arewacin najeriya sabanin yadda ake gudanar da zanga-zanga cikin lumana a yankin kudu da yammacin kasar kuma tambayar da ya masa ita ce washi menene yasa ake samun tashin hankali a wasu wurare a yankin arewacin najeriya yayin da kudu kuma suke zanga-zanga cikin lumana sai ya ce to a gaskiyar magana ita wannan zanga-zanga za a iya raba ta kashi biyu dama tun da aka so mayinta akwai 'yan boko wanda abin da ya fi damun su shine wato ɗan gatan da suke da shi a cikin tsarin tafiya na ƙasa da yake zazzagewa tun da gwamnatin bola ahmed tinubu ta zo wanda wannan gatan yana lalacewa ne saboda wato canje-canjen da aka kawo da suka kawo tsadan kaya wato wanda ake cewa mutanen tsaka-tsaki middle class to da yawan su suna cikin kakanikai to amma ba sa cikin yunwa to na biyunsu ko su ne wa'anda su kuma na ƙasa talakawa masu tebur da masu eh, yalo da goro to su kuma sun riga sun shiga yanayi na yunwa wanda da yawa wanda suke ɗaukan 'yan wa'annan sana'an su yanzu ba za su iya ba su da 'ya'yansu ba su da abin da za su ci sannan kuma ga rashin tsaro ga kuma wato dama jahilci na dama ba su je sun yi karatun da ya kamata su iya samun matsuguni ko kuma wurin da za a sa su a cikin tsarin tafiya na gwamnati ko na kamfani ba. to saboda haka wa'annan masu bukatun guda biyu sun haɗu ne a cikin wannan zanga-zanga sai zama na arewa ita ta fi kowa irin wa'annan talakawan wanda ba su da kuɗin ba su da ilimin ba kuma su da aikin kuma suna da karfin jiki matasa ne fiye da kudu fiye da lagos idan ka duba ƙididdiga sai ka ga kusan wato sokoto kusan talaucinta ya kai kashi kusan casa'in da ɗigo wani abu zamfara za ka kashi tamanin katsina kashi kusan tamanin e, kebi zamfara duk kashi kusan tamanin yobe borno kusan kashi tamanin amma an ka tsallaka ka tafi kasashen nyamurai alal misali sai ga anambra kashi 28 sai ga oyo kashi watakila 30 da wani abu ogun kashi 20 da wani abu legas kashi 20 da wani abu so saboda haka talauci a nan ya katutu kuma mutanen da suke zanga-zanga a arewa talauci ne musu katutu yunwa ce ta dame su rashin tsaro ne ya dame su su kuma wanda suke kudu yawancinsu wato turanci ne nasu ya fi yawa akan yunwa su gani suke wato ana tafiyar da kasar a yanda ba sa so ana sayan kayan alfarma a cikin gwamnati ana sayan jirage ana sayan motoci su wannan ya fi damunsu amma an kaje can ba ma maganar motoci da alfarmar gwamnati yunwa da talauci wannan maganar da ke na yawan talauci a arewacin najeriya shi ya kara ta'azzara wannan zanga-zanga ta zama kamar ta tashin hankali to wai shin mm. takamaimai laifin wayane ne ne da ake samun wannan matsaloli na hauhawar talauci ya yi yawa a yankin to a gaskiya laifin duk daga sama akwai laifi kuma daga ƙasa ah, daga sama duk inda shugabanni suke ya kamata su rinka lissafin mutanensu su ga cewa duk hukuncin da aka yi duk wato mataki da aka ɗauka duk abin da aka fito daga shi daga cikin gwamnati wani mataki mutanen su za su hau siyasa ita kanta da ake yanzu arewa ba siyasa Allah da annabi ake ba ita siyasa dama an ce ka lissafa a ciki menene zaka samu ta yaya za samu a yaushe zaka samu Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a tattaunawar shi da Muhammad Hafiz Baballe. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da shirinmu na gaba. Tsangwama ko cin mutum yi ci ba shi sauyin na ɗan jari. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na 'yan jarida da sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi, yau cikin yarda allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu nan kasar ghana inda za mu tattauna kan abubuwa da suka fi daukan hankula na jama'a cikin wata daya shur sunana Hamza Adam a yau mun tattauna da fadawanmu da suka kasance abokan aiki na 'yan jarida a wasu manya-manyan kamfanonin dillacin labaru musamman sashen Hausa na BBC tare da RFI wato Abdullah Shamun Bako da kuma Fahad Adam. Yau mun tattauna kan batun matakin da babban kotun Accra High Court da ke babban birnin ƙasar Ghana ta Accra ta ɗauka na hana kungiyoyin farar hula gudanar da zanga-zanga a Accra babban birnin ƙasar. Ko me dalilin hakan sai in kun biyo mu haka zalika mun tattauna kan kasafin tsakiyar shekara da ministan kuɗin ƙasar Ghana Dr. Aminu Adam ya gabatar. a baya-bayan nan inda ma ya sanar da cewa gwamnati za ta sake maido da haraji na hanyar titi wato road to wanda akasarin masu fama da nakasa a nan kasar ghana suke da kufa kan wannan sana'a wajen ciyar da kansu da iyalansu za mu isa hutun ta rabin lokaci da mun sake dawowa mun tattauna da fadawan namu. ba su taɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna a nan babu bamba jarida Jama'a masu sauraro barkamu da sake dawa daga hutun takaitaccen rabin lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko za mu tattauna akan batutuwa biyu ne da suka fi daukan hankula na jama'a fadawa ina yi maku dukkaninku ku baki daya barka da zuwa a gaggauce bari mu fara kan matakin da wato babban kotun accra high court eh, ta ɗauka na hana ƙungiyar farar hula gudanar da zanga-zanga a wato accra babban birni na ƙasar ghana kudi masu shirya zanga-zangar sun yi korafin cewa gwamnatin ghana ta bi sahun wasu gwamnatocin ƙasashen afirka ne wajen ƙoƙarin dakile zanga-zanga da matasa ke yi kan tsada na rayuwa Eh, masu shirya zanga-zangar dai sun ce zanga-zangar za ta jawo sama da mutum miliyan biyu kan tituna domin neman ƙarin ɗaukar matakai daga ainihin shugaban ƙasa na na dan kwakufa dukan cin hanci da rashawa da yanayin rayuwa da kuma nuna rashin amincewa da jinkirin sanya hannu kan kuɗirin doka wanda ke adawa da luwaɗi da maɗigo da dai dangoginsu a nan ƙasar ghana eh, hukumar 'yan sanda ita ce wadda ta shigar da wannan ƙara a gabar kotu da ta bukaci da kotu ta takawa waɗannan matasa kuka ƙungiyoyin fararen hula eh, birki kan zanga-zanga da suka shirya gudanarwa tsakanin ranakun 31 ga watan Yuli zuwa ranar 6 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2024 bayan da hukumar 'yan sandan ta ce ba ta da isasshen jami'an da za su samar da tsaro yayin da aka tura jami'an 'yan sandan zuwa gangamin siyasa a cikin tarukan siyasa musamman eh, yaki na neman zabe. Bar mu fara kan Malam Fahad Adam. Malam Fahad ya kaji da wannan mataki da kotu ta ɗauka na takawa kungiyoyin farar hula gudanar da zanga-zanga na tsadar rayuwa a nan kasar Ghana. a wannan lamari dai lamari ne mai sarkaɗiya idan ka tsaya ka duba shi da idon basira saboda abu ne da yake 'yan ƙasa suna da 'yanci su gudanar da zanga-zanga amma kuma idan ka duba wani lokaci wannan zanga-zanga wasu ɓata gari na shiga ciki su yi wasu aika-aika wanda bai kamata ba ni dai a wurina ina ga duba da halin da ake ciki duk da yake dai an dakile masu yin wannan zanga-zanga a hana su nuna ra'ayoyinsu dangane da wannan abu amma ana duba a lokacin da ake ciki ne saboda lokaci ne na siyasa lokaci ne zaɓe ya gabato wanda yake ana taka tsantsan wannan wasu abubuwa da su kawo koma baya da tarzoma ga wannan zaɓe da ma ƙasa baki ɗaya ana dubawa ana duba su da ido sosai amma idan ka duba shi wannan shugaban 'yan sanda da muke da shi da alamu dai ya san abin da yake yi eh, saboda a baya mun ga inda ya bayar da umarni ko kuma ya ba da a nasa izini aka irin wannan zanga-zanga amma abinda mutane ke cewa a nan shine wannan zanga-zanga wasu matasa ne suke so su yi ta inda kuma wasu 'yan siyasa suke shiga ko kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu shiga ciki su ma suka fake da wannan zanga-zanga to ana ma ganin cewa zanga-zanga da kanta ba ta da A shugaba ko shugabanni idan kuma abu duka da abin da ba shi da shugaba ko shugabanni ko jagora ana ɗarɗar a ga an tafi da shi saboda idan ka duba na farko ne babu wanda za a ba wanda zai watarwa da wannan masu zanga-zanga balle a ce ko kuma wanda idan ana neman wanda za a tattauna da shi domin ganin an warware wannan matsala babu to ta wannan bangare ne na goyi baya ta bangaren kuma dakile haƙi na 'yan ƙasa saboda idan ka duba kuma za ga kamar ya kusa iya zama kamar wani abu da yake kamar 'yan sanda suna amfani da wannan dama suna dakile zanga-zanga mun ga irin wannan da yawa bari mu zo kan malam abdullahi shamunu bako malam fahad muna godiya kwarai da gaske malam abdullahi shamunu bako eh, kungiyar afro barometer wadda take bincike kan harkar demokradiyya da ci gaba na kasashe a nan nahiyar afirka ta fitar da rahotonta na baya-bayan nan inda ta tabbatar da cewa ghana na fuskantar koma baya sosai ta fannin demokuraɗiyya duk da cewa gwamnatin ghana dai ta yi adawa kan hakan to ba ka ganin wannan mataki da 'yan sanda tare da kotu eh, zai iya tabbatar da rahoton afrobarometer kan ana tauye hakokin wasu shakka babu haƙi ya faruwa la'akari da cewar dama ana kan ganin cewar 'yan siyasa na kan dakule al'amari na ci gaba da kuma na batu da ya jibanci faɗin 'yancin albarkacin baki a duk lokacin da ya kamata mutane su zo su nuna fushi kasashen su suna damuwa sai ana kan samun 'yan sanda na yi wa al'umma kasa London wanda kuma ake ganin cewar da shishigi na manyan gwamnati ko kuwa wakilan 'yan siyasa. To haka wannan kuma abu ne wanda yake idan ko hakan ne ya faru zai iya ci gaba da kawo kasa damuwa. Amma kuma gefe ɗaya ana la'akari da irin illar da hakan ka iya kawo kasa. musamman ma bibiyar ire-iren abubuwa da ke faruwa wasu kasashe a zanga-zangar da aka yi da lallace kayayyaki da kuma barnata kadarori na ƙasa wanda hakan wata sa'in kuma zai sa ana gudun kada hakan kuma ya faru idan an baiwa wato matasa damar fitowa kan titi domin nuna damuwa amma rashin yin hakan a mu 'yan jarida muna ganin cewa da take hakki ne da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki wanda hakan kuma zai ci gaba da tabbatar da irin bayanai da afrobarometer ke fitarwa na cewar ana yi wa wato demokuraɗiyya a ƙasar London. Mahala Abdullahi Shamul ku muna godiya kwarai da gaske. Jama'a masu laro bari mu isa hutun bi lokaci don mun sake dawowa mun ci gaba kuma da ainihin maudu'inmu na biyu. Su koki su ɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna a nan babu jarida Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa. Malam Fahad Adam, ministan tattalin arzikin ƙasa a ranar Talata na makon da ya gabata, eh, ya gurfana a majalisar dokoki na ƙasar Ghana inda ya gabatar da kasafin tsakiya na shekarar 2024. Na daga cikin batutuwa da fi ɗaukan hankali na jama'a a ranar shine batun maido da haraji na hanyar titi wanda aka fi sani da road to Biyo bayan gwamnati ta soke wannan haraji wanda akasarin masu fama da nakasa a nan kasar Ghana da suka kasance guragu suna da kufa ne akan karban wannan haraji wajen ciyar da kansu da iyalansu ga baki daya. Abin tambaya shine Malam Fahad ko shin wannan mataki na maido da wannan harajin ya dace kuma zai taimaka. Amza idan ka duba daman ai eh, gwamnati ta kanta ta yi riga malam masallaci ne cire wannan haraji da ta yi guda idan ka duba za ka ga cewa ah, ba a samar da wani abu da zai toshe wannan kafar ba kuma mun san irin rashin kuɗi da kuma fama da karancin tattalin arziki da gwamnatin ta shi da kanta. Sai baka samu abin da za ka kare wani rami ba kuma ka gina wani sabon rami. Na ga daman tun da farko gwamnati daman ta yi garaje ne kuma na ga dawo da shi abu ne wanda zai taimaka mata tun da yake daman gwamnatin da kanta tana neman hanyoyi na samar da kuɗaɗen shiga idan ka ga yadda ake ta fito da haraji daban-daban so kuma sai gashi wannan ita gurungun hanya ce ta samun kuɗi wanda yake a baya an samu makudan kuɗaɗe da wannan wuraren shiga na tolegate tolege To eh, Abdullahi Shamun ba ko ya tambaya na daga cikin dalilai da ya sa aka soke wannan shiri na wato karban haraji na hanyar ah, titi ita ce wata sabuwar haraji ta e-levy wato harajin latroni eh, da dai sauransu. Eh, wani ya tambaya ko shin wannan haraji na latroni gwamnati za ta cire don ba ta yi batun cewa za ta cire nan zuwa shekaru da ke gaba ba shin kana ganin eh, hakan ko ya dace mu dai a matsayin na yan jarida da muke nazari ta hanyoyin na ganin cewa an farfado da tattalin arziki ba za mu ce a janye harajin ilabi ba sabida ko ba komai yana dan taimaka na samun kuɗin shiga to wannan kuma an samar da shi an dawo da shi ba zan ce an samar ba saboda dama yana nan ne aka dawo da shi to ka gani hanyoyi biyu din din nan zai taimaka a mu sani fa in ba mu yi la'akari ba kasar nan sai ta koma gidan jiya na hipik na kasancewa ƙasa mafi talauci a nahiyar afirka wanda ba burin mu duka bane muna fatar cewar kasar ta bunƙasa tattalin arziki ya karfi tsadar rayuwa ya ragu a samu walwala idan ko muna samun fatan to ba mu ce tunda an kawo wannan soke wancan ba ya zama ya kawo damuwa a ci gaba da tafiya mu ga menene madafan A wannan gwamnati da kuma irin matakan da take ta ɗauka na farko da tattalin arziki muna fata cikin wani karamin lokaci ga abubuwa sun daidaita sun canza saboda a samu ruwan sanyi matasa samu aikin yi a samu walwala tsadar rayuwa duk da ake fama da su A abubuwa sun canza haka zai ke makamara ya samu A namu gani musamman yan jarida muke nazari muke bincike akan waɗannan batutuwar a rajin lantroni ya zaunu kana kuma na toll booth din da aka dawo da shi shi kuma ya zaunu a ci gaba da tafiya haka. Masha Allah Abdullahi Shamun Bako muna godiya kwarai da gaske. Godiya nake. Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarashen shirin namu na dandalin 'yan jarida. Ni ne ku Hamza Adam kun ji ta bakin 'yan jaridan mu da muka tattauna da su a yau da suka hada da malam fahad adam na sashen hausa na bbc tare da abdullahi shamun bako na rfi ina yi ku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba su jarida su kuki jomar madalla a gaida hamza adams sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da mazaran da isa wa Makerin Madattai da ilyas Yakubu Digawa a yakun Mai Aski raka Ya ce gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar har yanzu fa al'ummar unguwar garin Madattai da ke jihar da Magaram muna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu wanda kwata-kwata tsakaninsa da babban birnin da magaran bai wuci tsawon kilomita biyu kacal ba duk kuwa da cewa garin namu a kewaye yake da turafin wutar lantarki da fatan za a dubi wannan matsala tamu a magance mana ita allah ya bada ikon yin haka amin masu sauraro duka-duka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni ta ma injiniyan na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya